Ku danna subscribe da alaman ƙwaraura domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu a kowane lokaci. Muhimman abubuwan da suka faru a wannan ƙasa ta ta Najeriya a wannan mako. Ga wasu daga cikin muhimman abubuwan da suka faru a makon da ya gabata a Najeriya daga Lahadi 27 ga watan Yuni zuwa Asabar ga uku ga watan Yuli. kamar yadda kowa ya sani cewa ƙasar nan tana cike da rikice-rikice da kuma wato ainihin ta da zaune ɗaya daga wasu ɓangarori da 'yan ta'addan najeriya an kama namdi kano shugaban kungiyar ipop hukumomin najeriya na tsare da wannan shugaban kungiyar ipop namdi kano da ake so da yake kokarin kafa kasarsa ta baya fara a ranar talata ne ministan shari'a na najeriya abubakar malami ya tabbatar da kama mr kano malami ya ce an kama shugaban ipop ne ranar lahadi da ta gabata sai dai hukumomin hukumomin ba su bayyana inda aka kama shi ba amma an dade ana raɗe raɗin cewa yana samun mafaka a ƙasar birtaniya ko isra'ila ne daga bisani an gurfanar da shi a gaban kotu kuma ta baiwa gwamnati izinin ci gaba da tsare shi kotun ta karanto masa laifukan sannan ta dage ta dage zaman zuwa ranar 26 da 27 ga watan yuli gwamnatin najeriya ta kama shugaban kungiyar ipop kano yana fuskantar zarge-zarge da suka shafi cin amanar ƙasa lamarin dai ya sa an gurfanar da shi a gaban babban kotun tarayya da ke abuja bisa fuskantar a wato bisa fafutukar yaƙi wajen kafa ƙasarsa ta baya fara. ana zarginsa da haɗa ƙungiyoyin na tayar da ana zarginsa da hada ƙungiyoyi na tayar da zaune ɗaya da kuma mallakar makamai ba bisa ka'ida ba wanda ake shigowa da su wanda haramtattun ta hanyoyi haramtattu a cikin najeriya in ji minista malami sannan bayan haka in ba a manta ba akwai wani wato wanda ake kira sunday agboho yana daga cikin wanda su ma suke tada zauna tsaye a ƙasar nan wanda duk cikin lokaci guda gwamnati ta yi tsayin daka a kansu wanda tuntunin ake ta kira zuwa ga gwamnati domin ganin ta ɗauki mataki a kansu dss ta yi diran mikiya gidan jagoran yan wato yan awaren yarabawa makaman da adesa ta kama a gidan sunday egboho hukumar tsaron farin kaya ta najeriya adesa ta ce ta gano manyan bindigogi da alburusai a gidan sunday egboho bai da'awar kasa kasar su ta yarbawa in ba a manta ba sunday egboho ya shahara a cikin mutanensa har ma yake ikiran cewa ba wanda ya isa ya kama shi sannan a cikin wata sanarwa da hukumar ta fitar ranar alhamis ta ce jami'anta ne suka kai su mamaye gidan wato ainihin sunday egboho a nan jihar oyo sannan hukumar ta nuna hotunan makaman da ta kama a gidan ɗan wato ainihin awaren da suka kunshi manyan bindigogi kamar kiran ak-47 da ƙanana da aburusai da wukake da sauran makamai dai kuma wanda aka gani a cikin gidajen wannan shine abin da ya takaitu daga wato ainihin labarai dangane da abin da ya shafi wa'in sai dai kuma a gefe guda kotu ta tsayar da ranar shari'ar zazzaki wanda shi ma zazzaki yana daga cikin wanda aka fara fafutuka da shi tun farkon hawan mulkin muhammadu buhari wato ainihin tun farkon hawan mulkin muhammadu tun farkon hawan muhammadu buhari karagar mulkin najeriya zazzaki ya fito ya ce bai amince da wato ainihin jagorancinsa ba za su kafa tasu gwamnatin a wannan lokaci aka ringa fito da salo iri-iri da abubuwa makamanta wanda yake da wato ainihin nuna alamun cewa ana so a kaddamar da hare-haren ta'addanci ne a ƙasar sannan a ranar laraba ne da ta gabata wata babbar kotun jiha a kaduna najeriya ta tsayar da ranar yankewa sheikh ibrahim zazzaki da mai ɗakinsa malama zinatu hukunci kotun ta tsayar da ranar 28 ga wannan watan yuli domin yankewa jagoran kungiyar 'yan shi'a ta imn wato ainihin hukunci gwamnatin jihar kaduna ce ta gurfanar da su a gaban kotun kan tuhume-tuhume da kan tuhume-tuhume da ake ciki har da aikata kisan da kai da gangan da gudanar da taro ba bisa ka'ida ba lauyoyin shek ibrahim zazzaki bisa jagorancin fimi falana sun gabatarwa kotun bukatar ta yi bukatar ta yi watsi da karan saboda cewar su an gaza tabbatar da tuhume-tuhumen ko da yake lauyoyin da suka karasa suka kara sun buƙaci kotun ta ci gaba da ko lauyoyin da suke kara sun buƙaci kotun ta ci gaba da shari'ar la'akari da shaidun da suka gabatar wannan shine abin da ya gabata dangane abin da ya shafi wato ainihin wa'annan mutane guda uku da suka hana najeriya zaman lafiya to saboda haka jama'a wannan shi dan abin da ya tawaka dangane da wa'annan mutane guda uku wanda suke son ganin bayan kasan najeriya to shin kuna ganin lamarin nan ya kamata gwamnati ta ɗauke shi da wasa koko ya kamata gwamnati a ce ta hukunta wayannan mutanen daidai da laifinsu kamar yadda ake zargin su bai kamata kuma a ba wato ainihin alkalai wanda suke da kashi a gindaba wajen kokarin ganin sun kubutar da su kan abin da ake tuhumar su to wannan abin ya sha zama ruwan dare a najeriya sai dai mai fata allah subhanahu wa ta'ala ya wato ainihin amintar da mu da zaunar da ƙasar mu lafiya daga waɗanda suke so saka mana matsaloli da hargitsi da tashin hankali a wannan kasa. ko shakka babu irin waɗannan mutane in ba a tashi an magance matsalar da ƙarfi da yaji ba ko shakka babu goma za a sake samu wani ya tashi da sunan yanci ya ruguza mana kasa. kowa ya sani cewa ba mu da ƙasar da ta wuce najeriya allah ya sa mu dace ya amintar da mu mun gode assalamu alaikum amintar da mu ya kuma zaunar da mu lafiya ya zaunar da kuma wannan kasar namu lafiya a ci gaba da yin addu'a dangane da matsalolin kasar nan a gwamnatoci suna ta kokari wajen dakile ta'addancin da ake fama da shi a kasar nan kamar yadda kuka ga ta'addancin 'yan ipo da ake ta kokarin suke ta abubuwa na su su su ta da hankalin najeriya har ma ɗauko wasu hoto suke cewa wasu shugaban ƙasar nan da yake kai ba shine shugaban ƙasar da suka zaba ba saboda haka yasa su suke so su jaye su kafa ƙasarsu abubuwa dai kana gani dai gashi nan da daga ƙarshe gwamnati ta musu talala to kuma gashi sun zura sun zurma muna fata kuma a yi hukunci yadda ya dace kar a biya ma turawan yamma sannan kar a biya ma wasu da ake tunani a ƙasar nan ko waye waye ko waye hukunci ya zo ta kanshi ko hukunta shi ya cancanci wannan shi a ce tintini ma a ce yana kauri kama sai aka zo ana ta shiririta wai an ba da beli ya mutu ya tashi domin kiriminal ne shi ma kamar yadda azazzaki yake kirmina aka tsara zazzake shi ma aka kamata a tsare shi wasan sa lawa ina abin da ya shafi yan kudu sai ana daukan ana musu laga-laga-laga-laga amma abin da ya shafi dan arewa sai ga an dau mataki na lokaci guda to yanzu haka nan ma kasan yarbawa nan ma su ma ana ta faman bala'i yanzu wannan wanda shi ma shi ma ya fito yana so ya kafa shi ma kasar oduduwa a ji wannan bala'i ba kowa da ya taso da bala'i shi kuma kasar oduduwa ke so ya kafa wato wato duk wanda ya samu guri dole ya shanya hmm. shi shugabanci yana son abu guda biyu ne liyatun wa shidda ka rika sassauta a mutane ta wasu bangarori da suka cancanci a sassu sana sannan ka zafafa a inda ya kamata a zafafa to ita wannan gwamnatin matsalanta shine sassautawa shine ta sake kawai shine kawai an ba ma mutane dama wai da sunan yanci mutum ya ta hauka wani ma ya fito dura mai shugaban kasa a sharwai wai freedom of speech haka ake freedom of speech ka je kasan turawa haka ake uh, freedom of speech ba haka ba ne wai cin mutunci shine freedom of speech a kasan nan ce ai ta kaza ai ta kaza ai ta kaza ai ta kaza mutum ya fito wai su ma wannan wai freedom of freedom ne fa su ma suke da shi wai dan wannan ta'addancin da suke yi akwai ɗaya da aka kama daga cikin komanda ne aka kama shi abba kyari na ga ya saka bayana a cikin shafinsa ɗaya ne aka kama ake ake tambayansa dangane da ta'addancin da suke yake cewa daga cikin bayanan da yake bayani shine shi shugabansu wanda aka kama yanzu shi ya ba su daman cewa su je su yanko kan mutane ko dubu hudu haka ne mai kuskure ko kan mutane dubu hudu a tsafi da su domin su samu kariya aka ce to kun samu kan mutane dubu hudu suka ce gaskiya dubu a nawa suka samu ne mana ko talatin ne talatin kan mutane talatin suka samu suka na mata kenan yan mata sai suka yi tsafi da su don su kare kansu daga harbin bindiga yanzu shi kuma wannan na yarbawa wannan shi kuma yanzu da aka kai sami gidansa daga cikin abin da aka kama wani tsafi akwai rigar da aka kama tashi ta tsafi wacce take da rubuce ne da ayoyin Kur'ani kuma ba musulmi bane shi rubuce ne da ayoyin alkur'ani wai da sunan bulletproof din da in an harbe shi ba zai kama shi ba wasu bokaye kafirai arna baƙaƙe su suka mishi wannan aikin to kaga irin wannan abubuwa ya zai ƙasa ya zauna lafiya an tozarta addinin Allah an tozarta littafin Allah to kaga shi kuma wannan bangare ya kamata su kuma musulmai su taso su nemi yancin alkur'ani mai girma baya kuma a shirba ina mai morik ina kungiyar addinin islama ta yarbawa morik eh, farfeso ishaq atintola aikin ku ne wannan ya kamata su kuma su buga shi a kota su ce mu kuma muna neman yancin an wulakanta alkur'ani bayan kuma gwamnati tana neman shi ko kuma ku dai can ku ce ku kuma ba ku yadda ba in kun gama shari'an ku ku zo mu ma mai namu haka ake sai a kwace yancin addini to saboda haka irin wa'annan mas'aloli sai an rika yi ana ba ma gwamnati goyon baya ta fuskan addu'a ta fuskan kuma wato ainihin supporting wajen yakan wato duk wanda yake mai tada kayan baya to saboda haka wannan abin da aka yana daidai ne kuma muna fata Allah subhanahu wataala ya sa ya zama sanadin zaman lafiyar kasa muna fata Allah ya sa zama sanadin zaman lafiyar kasa saboda haka wannan shari'a da za a yi kuma da aka ce da ya ka su tsare shi to kar kuma a zo a zo ta bayan gida a samu wasu marasu kunya duk mara kunyan da ya zo ce zai kare shi in bai da dalili ku hukunta shi shine magana ba laifi ba ne a ce wani ya ce yana da dalilin da zai iya kare shi saboda yana da hujja idan aka kure ka kuma baka da hujja to lalle a hukunta shi kai ma dan ta'adda ne saboda ba mu da kasar kamar yadda ah, me sunan shi ya faɗa shi abba kyari ya fada sannan iya rafa ya fada cewa ba mu da kasar da ya wuce najeriya haka ne ko ba haka ba to bai kamata mu bar wasu in tsiraran mutanen da gudana wasu in tsiraran mutane kuma su wargaza ƙasar ba to da aka gwara gwamnati ta tashi tsaye wajen ganin dakile wa'innan ta'addancin duk wanda ya kokarin ta da kayan baya maganin sa idan ba haka ba to kuna nan kuna zaune wani ya ce ududuwa wani ya ce baya bara can wani kuma zai sake tasowa shi ma ya ce to shi kuma tv land <laughs> ko kuwa eh to ka gani akwai matsala eh akwai yan middle belt ka gani ko eh akwai yan middle su ma za su taso yan waye waye kai jama'a wannan yana daga cikin matsaloli da duk yadda za ƙasa za ta kai ko duk yadda gwamnati za ta kai ga kokarin yin wani abu na alheri a ƙasa in ba ta magance matsalar tsaro ba to aikin banza ne to ya kamata a magance wannan matsala da kyau ga bandis ga waye to akwai bukatan gwamnati ta bude kofa mai girma a ɗauki ma'aikata wannan shine ne saboda baya katan ba su da yawa ina ji irin fayar da cewa shi a cikin interview da ake masa waya za a yi sai dilin da bandits bayan za a ga mutane sun zo a kan mashin da bindigogi su 200 su kuma soldier ba su wuce su 20 ba ai cika gaba za su to haka za a zauna za a ci gaba da zama a ƙasa ai kaga bai kamata a ce a ci gaba da zama haka ba da sunan wai shine hujja na a ce wai kaza kaza da kaza da kaza da kaza to saboda haka wanda yana daga cikin sakonninmu kuma muna jinjina ma gwamnati muna musu fata alheri Allah ya taimake su ya amintar da su ya kuma ba su daman gabatar da yin maganin kowannen ta'adda wanda yake sai warga Najeriya Allah ya kasa lamarin ya koma kansa mun kuma ka amintar da mu ya eh, subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum danna subscribe da alaman karaura don ci gaba da samun shirye-shiryenmu a kowane lokaci